الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النصف قطع بين جماد الأولى 1435 فاف كلنا لجريا adin daidai ba بصف guto نعم، ta يا March 2014 يا كلنا الميلادية na ya ci gaba da katun ya sharfa sunna ya al’imamul bahari na iya jimbinan al’imamul barbahari sai ce gwiwujin gafaran gawalan rahimaka Allah anna man kala fi dini layi bi ra'ihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min gairu hujjatin min sunnati wal jama'a فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو, الم... فهو من المتكلفين ga wa'alam da rahimakallahu ce ci guyo anna man qala fi dinillah kide zanin ga zanin gaga gada dini ya ce ci bi ra'ayi bi ra'ayi wa qiyasihi da qiyasihi wa ta'wilihi da tawilihi min gairi hujjatin min as-sunnati ma da hujjaje daga sunna ba nan wal jama'a faqad qala ala allah na gangan ta ya ce ciwo zanna gaggada jini ya ce ciwo yin ma'ala ya lamu ya nuje ilimi wani wa man kala alallahi ma la ya lamu zanna magagan gada jini ya ce ciwo ya nuje ilimi wani fahuwa a ki ka zamuci min zanna zannan ce da min ya zai je ji karambani ce gaggada jini ya ce ciwo a madai hujjanin hmm. ba na manga wa'alam rahimakallah da ike sai guyo wale ga jimla irin ne bi biye bu a san zatu ba nu ga man qala fi layi bi ra'yi zan ga ga da dini ya ce ce bi ra'yi wa qiyasihi bi qiyasihi wa ta'wilihi bi ta'wilihi min gairi hujjatin min sunnati ma bi hujja daga sunnatu wal jama'a bwana faqad qala ala allah ma la ya'lamu dan naga ga da dini ce ce ne no da ilimi ajini adini wujun gairaya ina ajini ne emilatu ba na mu gangan ngole gato qiyasu mai qiyasun fasidu wani qiyasun sahihuwa na musulunci ke jeda gangani duniya kiyasu na tsaye gudun gai kiyasun sahihu ko? addiniyar musulunci yana wa lamituna yi ci gangani da tuciwi wa ma ɗoga yana tsaye ce wa na dana ko yana nabi sa salam ji foro bai na dana sai bai kiya alkur'ani bai suna na ta zuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ba na al-imam al-barbahari gam wa qiyasihi bi qiyasuhi ana ba da alkiyasu a wani qiyasun batilu ko tabuna alkiyasu qiyas sayyu wanda usuli ya ajilla jo na ga alkur'ani a as-sunna al wa alkiyasu qiyas sahih ebe bane illatu aga guba ko a da illa na yi mansun salim ma na atu yana amma da illa na yi mustambita na ji ba tuna wuce kafin usulu wanda ba biyan su. wa ta'wili yana wajin bayan mai ta'wili ba bane sarfu lafzi an zahiri ni gairi dalil wala lafazo da daga zahiri bo ma yi be kiyayen ma yi be e bane lafazin a ta'wil wala tafsiri ah. irken da ibn jarir har sai ga alqawlu fi ta'wil ya ya kaza kaza nan ba bi ta'wil ba wani kiyo tafsir abugo ngoli a da ta'wil ne mazmuna ke zalafa fa daga zahiri ubo ma bi dalili yana wa man qala ala allahi ma la ya'lam zane kaga ga dadini ya ce ku ci gaga ta ci ce wani nuje ilimi wa فهو من المتكلفين ظنا فد من da المتكلفون جو وعليه قال ما زاني ga na dino made hujjana ina manye gaba wannan ngai amitu alqur'ani amitu sunnan ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaga gama sai ce ci gaga bezo gagagama sai annabi ga gabe zo zandoro na magabe ga ganye na na jiniyar musulunci budan annabi sa sallan magawa sai ci maji foro duniya umarta ce ba wuya annabi sa dujiya na aya ganye za mu cicici adiniyar musulunci ma ayu ya ta ce kokolo ya yau ga zandoro fula rayu bi a caca lajin adiniya a'a imma ya na minni huda ba wuya mi ce ciya biyaye famani ta ba hudaya sannan zane ga mitu ba we mina fala ya dillu wala ya shika za mu cin ya ma ali bai baya wa le dono ko wa le ga ajini unja raya e bona yahud nasara aji kakuna da mitu gando na jiya sai ya ci a majiya za a sallama nan ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah amitu ahbaru man yaji da ruhbanu zai je jibu ta fita ta bane ko bande Allah subhanahu wataala aza wuce litsoci bande Allahi alalle ya tsaye ci wula shara mu yabo ga zawon shara mu ta ci wula shara alalle yabo ga zawon shi an mu ga fatilka ibadatu kum iya wanda ga ibada ne jiya nan ra'ayi e la ra'ayi jadiniya ra'ayi ga le ba wuya ne ba ba wa ba ra'ayi wuce ci fa in lam yastajibu laka kaga agwa ga yawa ya falam anna ma yatabi'una wa wa ga tiyan mai lamito wa man adallu mimman ba wa bi ghairi hudan min Allah ade da dabo na ya ku zana nami tutu ya mu ma yi ba da ba to ci bana addiniyar musulunci Allah daga zaka zan ga wa lamito dole wa ga ne daidai dole wa ga ji daidai ko ga ajinin bode za ka zata mi ya sai na wajen mi gaje nun ga ujani ni ya jan e juya zan doruwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ga ne diya zan mi nabi da ni za san ngole musunci wannan wajin nazari e ngole ko hmm. kemina wa ga sai ti jinni keke da ibade na a tinga ga wa ga anabi sa sallan laji ni keke ebeye mi ebeye kibo ebeye mi la ebeye san be mi la tui yo nga me to an la ilaha illallah me an laye muhammadan rasulullahi kama la anabi ga wa na za rati mustaqiman fattabi'u ya e ko mi na gboro e ga jiya mitu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili magala mutu ya e ko wa gijima ko ma ne galam to ekwen bidiya shi mai bube ga bai kwen sai echi mu addini musulunci won je nan da kon da ko je jinan da kon da ko ebo na abawuya ni bi don nan ga ta mi tu da da ko ga ma liuba ngo le ko na ba ebo ne na da kon ko na wali kino wali ga ya ni za sallan ga lo ti kiyo fahimta na za tun fi shi'in ya gada ce da bai ciyen da ciyo faru duhu ilallahi war rasul da wuji kiyasu ila kiyasu ji dalila kila ebo na da ya gaga cikin alghaibi ya tujo aljanna dambu ena dambu alkursi dambu lawul mafuzi dambu malaika dambu alarashi dambu ko hmm. azaba kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya bene biyu ne ngol iyan na ji bene kaga na sa da daga ba to ya e ciwo gangani be tuci ciwuya wa da daidai e na shi an ya zaki ya a na bon na ba don daga ma na e mai lawu ke de ba nan wuce ku ya zu gagu da adini ya tocin magadi limi na ma قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل جاجا إنما حرم ربي الفواحش سيتمتع الفاحش لا جرامه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تنتلا والإثم تلافي walbagiya be ya ka nuti wa an tushiru ku billahi be la le fase ci ba ci ma le mina zil bi sulta na ta cin dalili jin ci wa nan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ya me ga ga da ji ne to to yele je ilimi wa nan e bogo ezuzu gaga da ba bi al asma wa je ilimi wa a yi daidai wa gaga da babin al wa maje ilimin wa daga ba sai shiga tucina wa yi da ji wa gaga wata babiyan al'azkaro ko babiyan mujizo ko babiyan bata na shi ko bi to umar da ilimin yadda jangoli kiyo wa yi da ji e bogo la ta kafu ma laisa na kabi ilimin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula inna la mi to no li mo an mare inna sama a ka tuba ne wo gana wal basara to ne cin bale na wal fuada to ne gban ko kullu laika batan najkana anhu mas'ula wo le ngo ga lami tura yi ma wo ga da ji tawulun fasidu ma wo ga da ji kiya sun fasidu ma wo ga ga da ji ma ma da daga alqur'ano be sunna ya ma ko ga zanen ga ji ha ta ga na zugun wo le de de ji bayan da manji na gada wani ne amma kawai ga la'aya ji hujja wace lahaji su ji hujja wa ga la'aya ji hujja an aya bukata yin wa ta zuwa ta zuwa yan aya an goli aya dai wani fi ga amma shi mahalli aya ga nono ga ba shahidi don da yi mashi a na na ziji fahimta da naniyo na so yinni number 2 nga da ya hadisi ma gaji hujjo ji tabbaci hadisi lu ta zube zo hadisi ma gaci ya ta zo shin mahallin ya hadisi wuce gada na no diga ne ko e bone za ndo to be ke be ta gaskiya yunya bubu na wada ke mu tige tika ga da na, wa ga mu na to aya je jina shin fahimta na zabe be zanni shi zo ne fahimta na la na ga hmm. Hmm. bani a na shishi wuce jiki nan wuce ilaji kafiri wunde ya ya kun ma a fa kafiru kpata polisi kpata soja kpata likali kpata lauya kpata to zando ne dibo tina kpata fibo ke lagbata la ni ta ga fibo shin zai shi zo zamani sahabe nan an ni gaji fahimta ga na bai nimo wani in ka lo ya ji kawai babu gabu haya na tsaye lotun hannu mai gan wayo kuyo hmm. yes o ba na shi ba n ce bila n ce a ta karuwa ji sun ba ne mi karuwa ji n ce mi karuwa ji na na je gidan gangan wali ta kun yin kuma ne duniya mai khairi ya muru na bin marufi o ya na wani almun karga allah akbar da dalili na yi almun karga da zai ga gani gaja na yi almun karga mu da kawa bi zai je gofan yi wuna mu ke yi katun gu. ta ya bago wale ga wakiya na jikiya wakiya na da kan gibe zo. kuma ga shi zane ya ga baya gan sai shiga yadda lai fo ka idin ga an ga yadda lai ba wai kudurutu ngo len na sai tawulun fasidu ne tahrifu ne yuharifuna al-kalima amma wadi Allah kiyaye mu mm-hmm. al-imam al-barbahari ce ci gaba bai kafin gan wal hukuma Jami'in min indillahi azza wa jalla والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان هو الحق قفيا ما جاء من عند الله عز وجل ما يعني قد بيدا باتويت نوچو ما زجنونا والسنة سنة ما غير سنة رسول الله سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة إنما يا جماعة غير ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ngai na sada ali za mi ga ku ka ci aga guci na fi khilafati abi bakr wa umar wa usman zamani khalifanci abakar to umar to usman bana al-imam al-barbari ga wal haqqu ma jaa min injillahi gaskiya mun ga gabe daga ba sai ce wannan wa sunnatu rasulillah sunna ma ngai sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani ga wani gai ga gabe da alqur'ani wani ayi imani jibril ga gabe da sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna imani jibril ebo na to alqur'ani to sunna gubabu wayi guyo alqur'ani wayi daga ba sai ciwo sunna wayi daga ba sai ciwo sai ciwo wa mayan ti kwani hawa in huwa illa wayi yuha anabi ga ga yatin ya gban ya ji wayi jiya annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wayo sunna wayo ta jiya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yititu papa biyawe ebo wajin bayani wa zaki yana a cikin bayanin mana itin sunna biyawe ebo wajin bayani wa yayin alqur'ani Allah sallallahu sallam wa alqur'ani ke ko da hmm. bayani be tun bi ga ene ya kpabi a sunnatu yi na ya bayan lugonu ga a tori kato ya ku amma ya ne ke kpa ene ngo le ne bala arab chore hmm. amma ya bayan tila ne kpagan gani bi a sunnatu yi na nga yi na ga yi tabbatarwa daga ba ni za a sallama to ya ga to ya tun to na ji buru a nabi umar yau magaganin nga wajiga ne ku yadda hmm. ga ya ga kiyo hmm. a sunnatu a nabi gagan gai na malamalu bin ya ce wajen yana ku an yi a nabi ji sallah wa sayin gole filu gado na ne sallo kamar ayi tumuni usalli a nabi le zashi ya gina ka ya dogo a nabi za a sallan magaga na kiyo takrir kwa sai jin asu zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ale maji kiya kuma ka wani ba ta sunna shiga da wani amma ya bayan fuka ujara ga waga sunnatu ya tuna yusabu a fi'il yusabu fa'ila wala yu'aqabu tarikum ya zagu wuji a yi lada ya zama kagun wuji a sukun a jugiya a jin zaba wale ya gan wajen bayani a wajen ina ya sunna nan ga ga da wani bayan fuka a wujugo ba nan muji ga jama'atu majtama alai ashabu rasulillah yana ɓaɓe a jama'atu ga yana sahabe shi ya anabi a sallam ga ga gunci tubo nan fi khilafati abi bakr wa umar wa usmana zamani kalifan ja bakar to umar to usman a jama'atu ga majtama ya al haqi hmm. yana za gaskiya shiga mai kuma a ci ta tubo nan hmm. wa ji gane ko za mu fari ya jama'atu ga sahabe shi ya nufi za a sallar yabo na kanu aga da fara gan aga yi jima'a ji jima'a wancan haji kiyo fafedu tare ga ibe su ma abu na lamila to ya ciye gaskiya wannan yana mai kwabe a jama'atu na wuje kunduwa yana ya kwabe a jama'atu na ziji ta gaskiya bo kaga yi zade gi ibu hadisi ya lata zalu ta fi fatu mace zahiri na halin haqqi la ya duru man khalafahum wa la man khazalahum hatta yati amru llahi wa hum kadhalika la ta fi min ummati jama'an da ciya kun kyawa a ta ce gaske mina al'ummar mu la ya duru man khalafan zai gali a bani wa al'akun tuwa wala man khazalan hatta ya ce amun lai wa hum kazalika kin na soyo eh ti ngole ko aljamaatu kada na ne ole nga mala za ma ne fa ya da ga aljamaatu ma wa kal haqa wa in kunta wadaka aljamaatu ga ne ga ne da gaskiye no kawai ga igbogi har tu babu na ja sai ga abu hamza sukarin ga aljamaatu za ma zamanu bidiya ja ga sheba mu ga sai da walu sunna wala me tuya na wala me ba wala da zane yi zai na ga aljamaatu no وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر وفي الأصل بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر وما لم يكن آه، وما اجتمعت فيه الصحابة حجته ene sahabi ani diga ijma oji ti ubo na hujuyo wa tilka sabilul mu'minina e ko mu'mini maga dono liman sabar ya zege la mi to e ko gaskiya ko ke wa gaskiya zanu wa ma lam yakun fi aslihim muta'arafa ene ma de zamani sahabi jiyana wa a bihi man ba'dahu na zaidi da zuma ba ne gaje biyo na rudda a ganye da tun zawo ce bal zujir a ne za wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce lugwa wa mu'taridun utliki fi ma da maqalihi dan ga ga wa gimi nan eh wa fil akhl bil ijma'i yanzu e za ku su ijma'u mazugun falam sa'adatun yamma e wannan ba wancan kama fi shuzuzil qawli kemi ya zula wusu ya gane sha zu na ale dalili ba wa ale gaskiya ba na nau'un min al-khatar wanda danja wa mutaridun utliki tima da makalihi da na ga yanzu wa da gini wuce wa gobe na sahabe ta ci na nan yukhalifu qawla tabi'ina wa man gabar wela ne ga ya ta biyu ne bayan da jama'a mafari na shi shi zone wa mai shaki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira wa alayhi milatu a jama'atu nan to da kiyo unde muhimmanci sarauni wuji ga ne kwabi a jama'atu ne ga yi sara bi yadillu kan min fiyatin qalilatin galabat fiyatan katiratan bi iznillah to na mu jinga kun doga edita ni ne ya jama'a tunanin wuce ji ground yau da wajen mai masala shafi wace ga wuje kun doga edita ni ya na daga ne yake kuma ne gogo ya ga igiyo ya ga jama'a nan? ene ita ne jama'a wani ba gaskiya ce alhaqu ka bi tariqil haqqi wala tastawi ishkillatu salikina Wai ya wa iyyaka wa tarikil batil la taksir bi kasratil halikina ngo ji gane ko e bi ko gambe shuzuzul qawli shuzuzul qawli min al khatar wanda kiyo wanda danja wato a jama'atu ngada wani kuma wa yaji wato a wato jama'a luma ni za su lambaye ne wani wani ba ta ba wa dogon ya ta ce gaskiya bulla a'a alaikum bis sawadil azami hmm. ngo le donare saboda ba ne zai magana lati suna da zakirki da bayan ya turkatu nadiya a ta'ifatu al-mansura ga manajin ahlus sunnati wal jama'a jo wage jikatu iliki ahlus e, e bai bayan ahlus ne ya jafe labino wa fe le je mini kiji bo wale wa fe le ga zan na ji to ji ni boye ga e yiri ni ni ta ta e yiri ni yendo ro yiri ni why eh ba gaskiya ne ne masdar wayi bayani alkur'ani ga sunne da ba wuyan sahabe ya ani bisa a sallami Allah son zuciya kawa Allah tuyan ba kawa Allah hawa kawa Allah takalidi kawa Allah ta'assubanci kawa babu yarda su ko da yiwa wuce za babu yana ni za a salimi za shi na da ila wuci wa wuci za yan mi ga ci mi cim la bi ci mi cim la gun sai na ni dai ne wa ga ci mi ci wala bi ci wa ci wala gun sai na ni za a salimi dai ne na ga yan na la dai da jama'atu ne ko ji ga ne ko amma dai kawai da shi be shi zuzu da kauli shi fe za a a al’imamu barbahari rahimahullahu ta’ala in ce ci gaba ga wa manista farala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa maka na alayya sahabu huwa jama'a falaja ala ahalil bida'i kulli ha واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت ما كنت ما كنت أنا علي وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق قام من اقتصر ومن اقتصر على سنة رسول الله zane ga ya ta sunna ya ni bisa sallama wana wa ma kana alayya ashabuhu bi bawiyana sahabiyu jitane wal jama'atu bi jama'atu ina ko hmm.

na nufi ganga wuce ko ga bayani ba ku ga jiwali ani mm. wa bayyana lana rasulullah ne za a san da magiya ji bayani ga annaji min ya ma bayani ya zai jaga gwa ji fakala ne bigan ma kuntu ana lai wa sahabi ene ne da sahabi mi ji ta ci ubo a ga zai ji a ga gwanin fa za huwa shifa wa ya gusa ga wal bayanu e ga yaki magadana wal amrul wadu e ko e ga na mace ne gadana wal manarul mustaniru e ko na majaske na magaci na wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam Ya iyyakum wa ta'ammuq me je gangba gangani de lolotiya ta'ammuci waze lo ji ana ko ena waje ingole ena wada ga de ni jawa ga wado dikiyo wagon dana da ilimin kalami na ke ilimin mantiki na ke ne filosofi nan wani mai bata ita amuki ko yana sabe giga tubuwa amma wa makwasunta na gawa ta kpata sau ga lolo tubuwa na biyu wai ya kuma ta tanattu ne je ga mani be iyaka waze wa alaikum bi dini kumul atiq ya gwa sun ajini ya yi ku na shibuliyani nan dole ẹ̀gán àlẹ́kùn bèjì ní kúmùlà àti ẹ̀kànnánà mashigun ta zutun ba annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam darimi hmm. ngallo be daga ga abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud maga ta'allamu al-ilma hmm. qabla an yi yuqbada ida e wa ilimi ka kami ala ilimi na hmm. wa qabduhu an zaba ahluhu lillahi ilimi maga izeji be ilimina dada ala wa iyyakum tanattu majin ma'ani be sanatu man bi ko wal bid'a da bid'a ji wa alaikum bila tiki ya wa salati kuma ne yawa sun addini ne shi gurin mana addini na ji zamani ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-barbahari go man istasara ala sunnati rasulillah sanaga ta suna ni za sallam kawan yana wa ma ka na ya sahabu da na sahabi a bi ta ne na wa jama'atu da jama'atu na falaja alali bidai ha na ga bita tin usulu cikin da jonin ma'ana wagwa sun alqur'ani wagwa sun sunna wagwa sun na jama'atul muslimi ne ta ci wani jama'a musulmi shi to jaji jima'u ta ce gaskiya wani wani na sahabi ali bi tabi tabi tabi ne ta ci wani wata zanaga ba sunan ga ajiyar ba insha Allah wale ku yana malami tu zamani annabi ne alqur'ani sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi a ala imani jin kedi allah bi sunna shi na wani walillahi la asmaul husna fadu biha ala imani a jiki da Allah gwi ga a jibu ta yau nawa ma kalabtul jinna wal insa illa liyabudun sai jali ta yi bin bezanya sai ba daji bu ta yawon ala imana jin kede da tsoyacin nike ciwo na kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma ke ala imana ji kede de Allah buji ngai ya tune jin halita no ngai ya tune kufe no ngai ya tune ngai le mushi ke da jiben no sai rububiyya ga na ne hmm. ma ke ala imana ji kede malaika ji gaskiya ko ce ci cini ta fi shi ce ci iga na hajji ne maga ajin hajji ci na ki kaluman ba su na yi markadi na ha wa da rahmani wasu da kalmur saluna amma la jiniyar musulunci a jini na jini inda allahi al'islam a kiya jini bayan tocin musulunci imani ma kai a yana alisunan yau egun yau biya kai da gangani da ifi imani na billahi bayan salasatin kawalin wa amalin wa ci kadu jina ne mini imani Wa wale ga etun dambo ebogo buni al-islam ala kamsa mun zita ce wucin tauhidi salla azu zakka haji e la imani jin bi to ne jule la shi gaskiya wa ya'milu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya malaika ta ga la la shi sai ji fali kiyamin al-kursi gaskiya ba ta ji wa sai al-kursi us samawati wal arja al-kursi ta cin gofe ga sama gangani be kin yi alkalai gaskiya a eh, wani cikin wani kalami wa ma ya turuna a gina ga kabari a zaɓe ya kabari gaskiya ni mai kabari mai gaskiya yusabbitu Allahu na amanu bil qawli sabiti fil hayati a duniya e eh, zamu ngole pate ne je za la imaju e eh, zamu ke la imaju ke ke gwatan da bufu ke bayan bayin zini to bayan bayin yan to cho ma jin zini ya zagun ngun tan kwa yi bi yi tauhidi man zan lazi ya shiwa yin da hu illa bi izini hadi za a tangwa ba sai ce wani bi izini ya sai ce yana wala ya shiwa illa liman irtada amma a tangwa ya za sai zanen sai shiga jiki nan sai shiga jiki ya da gangani da yi na ya bugon ne ba ta yanzu na imani ji gangani bai za imani ba su fati ya sai ci bai ne za imani ba su ma wata ci bai ne ya e zamu yi lanu wafi owo ya musulmi yana wai waya ta cin wannan musulmi ma yi ni wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya mai latin ya mai lugwa wala tattabi hawa ga lami to tuye wani ko ne ɓata wanda mini ba wani yaɗi zamani a nabi sa sallam mina wa moje boya sabi a nabi wasu ba duwa wasu ba fara waya wallazi na jawo min ba dim zai bi ba ya kunu na rabba na fil na wali kwa nila na saba kuna bil iman wa mofi waje boya zami shi a nabi sa sallam a nabi sa sallam ga imani a kuma ta yi shibukum lillah sa ga waya wato ya ce wali qarabati bi tutsan banan ya ce je bi bani ne wa mofi waje wala iman waje hanbi kaddare inna zalika fi kitabin qabla an nabra inna zalika an Allah yasir sai ci bi mashi'a wa ma tashauna illa an yasha Allah sai shiga jali ta yin dindo to to ne lona wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sai ci mai ilimi yin dindo inna Allah inda ilmu sa'a wa zil ghaitha wa ya'lamu ma fil arhani wa ma tadri nafsu ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsu bi yadin damut anil sa'a sun ga ma asabaka lam yakun yuftaka na naji wa na ba wa ma ta lam yakun yusibaka na mali ba nan sai cika gan wa da ya rufe hati tila kalam wa jaffati su ba alkalin lani na makana wa wani ga sai na alul baiti fo kemina na wasu je na ma ga sai na sahabe jibo kemina rasu ba je na ma ga sai da yi musulmi ji kafire bu je nasi ko e bu zanawu ko e bu iri na ji maji shirkun akbaru anan wa fe da ya da shi na khawariji ji e jina ma wa magagan adam manzilatun bainal ta lokwa ga da dana a zuwa kim na mutazila shi gana ma a a ga yi ruwancin ga gama a dai mumin unde muminun bi imani kun bi kabirati wai mumini bai imani mai ke bai to yanka ba nan don nan wa ma ga ga yabo nan wanda ya ci ko ci wuza mai ga la la ne imani wa gumi kim na murji shi a suke gana ma wọ́n ilé dọ́nà kó wọ́n máa ké ṣíṣì ọ̀dẹ́gbàsán àkídẹ́ kàdẹ̀ríyà jùmọ́ wọ́n máa ké ṣe ọ̀dẹ́gbàsán wọ́n lé kó àsìnì dé tààtàtì tàkàní fèrèkù dọ́là jọ̀bẹ̀ ní kí n náà àsìnì dé tààtàtì tàkàní yẹ̀wò dìgbẹ́ níbi nasara yìí kó hmm. al'imamu barbaha nga mallawa gaci ni ta fi aƙirin na gan aya hadisi asaru aya hadisi asaru aya hadisi asaru a libanatu ibn batta libanatu kubra ga wale fibo da kitabu ta ibn khuzaima ga wale fibo da shari'a ya al-ajri ga wale fibo da sulit ka da al-sunnati ya alalikai ga wale fibo da alhajjatu fi bayanin mahajja ya al-asfari ga wale fibo da al'azumatu ya abu sheikh nawa laifi bo da asnatu ibn abi asim nawa laifi bo aya hadisi atatu al iman ibn manda kuki ta da ibn manda bata ni ga sun yana sai kalita ta jido nawa le da ko je to zane ga kwa sun yi din na jina zannan gari kiyo gadi aminci badanuhu wa salima lahu dinuhu insha Allah zannan addini magadi aminci da na naga sun alkur'ani ta sun sunna bai na jama'a musulmi ta ci ubo ne na kawo gole ba sun alkur'ani bai suna kawai ga zane wasu ga jama'atu kan ga an dono ne a jama'atu ma fakal haka wani kunta wa daka gama da cikin wani labiyu da gaza ni fuji jima'an alistillah alfi da mahalli hmm. da Lallai, juja wa majidanu ga dauna wani allah kiyaye mu ya gana al'imamul barbari ga anibi sa sun wasa taftari ko umma talumun ga ganin anibi sa mai ya labari yayin na da jiburu ne yawanci wanda ya jiga gida alumun ga aga addu'a ni ganin ba guta yana ko ba ta ma fi no sai nike ce a ga yana mun ja sahabi oji ta tubo na wale ga mun ja ga aga na yau zuri kawai ya yana e ke yi wanzu giga na anibi ke hatu ani hmm. anibi ya bayan jiki da da ga gire-gire nan alaiwatu in ga shi haci e zane jiwa biya wa zane jiwa luwa soji zane ga bebbe mi zane ga bebbe mi ina wala mi tuna yi kya ni sa sallan da sahabi ta ci ba mi tuyan wuce hmm. zane ga ni daidai biyan wuce to na shi fanima ngo diga na ko ne wasiya na ne nasiya na ne za sallam ji alu mujna hadisi na al-badu ibn sariyo nga ne za sallam ji sallah asuba fondo ta ne ji jawazi wazi wuci to wazi wazi ba muti no ye gba te du e ja e, e se pe ai se pe ye ati ga ne ji ji wasechi ani bi ga use kun bi takwallahi me je wasechi be da sai ce ci wa sam'i wa ta'a mai ke je wasu ya ciye shi tukwa mai lametu wa yin ta'ammara alaikum abudun kai ya gaje edo shi shi na yi wuce na sayin na umar ya yi shi min kun fasara kilafan kasira da ni gaji na wani kwamini ya bunu abin da can da bashi ya sarauyi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin yayi ba su sunna yin gani sunna al-khulafa ar-rashidin shi min ba'di tamassaku biha yau fatamassa ku biyagwa sun bakuyi hmm. wa adu alayya bin nawariz e malagwe jebu be ka kugoro kwe wai ya kuma mu da satil umuri mai je ga magan da ne ya tsabe da addini ne fa inna kullu muhdathatin bid'a e bane ndo na tsabe da addini na bidiyo wa kullu bid'atin dalala bidiya bata ma e jiya tigaga uyo wale ga yanayi wa zuna ne ya ga yi da sai ce wa taqullaha hmm. allazi tasaaluna bi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ilami tu so ko be tu chuyi atiu allah wa atiu rasul ilami tu be تشان guji lembe so e chanu zama la sun je jihadi da lamarin a sun je zai amite be ci en dole wa gane ba e bonu be di foro be lesi umaga foro ji be lesi ga lamitu la ta'ata li makhluqin fi al-khaliqi to ali te bo le e te le ti wa e de shi ba de shi shizuku nga le fi nga a sun ne ga te bo na we finje ku wa wa na ga a gun le wa wa ma ma fasadu Allah kiyaye mu an gaji rawa lokwa mini yabo abin lecen leba yi amma kai ga lecen leba ya kwasu sunna anibi ya zaki a lecen leba babu sunna anibi ciwo alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya kwasu sunna ni ya sunna al-khulafa ar-rashidun ji, wa ma talaftum fi mi shay fa hukmuhu ila Allah in ya da leba ti bo hukunci da ba zibo kunci ba zibo hukunci ya sai ci fahim ta na za a tumfi shi ya gaji cin labe ta yadda ce faru du ilallahi wa rasul ya gaji haji bada su cikin na rudu ilallahi amurakun iza ma ta na za a tum tan ji min algharar jani ma zinjani mu ga wakila na e za mu faru wuce ma agayayi garudu ilallahi Nan bari gaji ya ji faruwa tsakani yabo ya gaji ya ba da su zai ci iza ma ta na za tu ma biki kaku ne bai da cin libanin yi tan juminal ganar ebo ya lai gagwa tun daga alaka ya da cin liba zanne ga tsoyaki da sama zanne ga tsoyaki da bandundu a'a wa ga tsoyaki da sama ya ga yi gaskiya yana rahmanu alal arshi istawa wa maga ya ga wuda ban don dobe ilimi da san ude basaruyi ya ga wato ya gaskiya ba ga mu ko da ba ma kunu min najwa salatatin illa wa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala tara illa wa ma hum aina ma kanu amma ga ga wuda ban doro bi zati ya ga walwa wale good ila hada celle ba dan ga to ko to ci suna ke ci da dan ga to ci suna kamudi babu gaskiya ce wani ga yi lati fondo yi lati jinde wa da ga ya gama in babu gaskiya ce idi wa wiza Kur'anu bai sunne ba na gaskiya ci na wani la ila asma'u li usna fa du ga to gaskiya ya ta zu sunne ji ala asma'u hmm. inna lillahi tis'atu tis'ina isman yadun illa wa man ahsaha dakhala aljanna ki hadisi zan ga gi ni lokacin ni in kun zagi shi ya kawo na gaga guni na asini ko? Hmm. zanen maga kiyo? eh? zanen maga no a jikiya a jaca babu gaskiya ce fanki hu! ta ba na kuminan nisa'i masna wasu lasawaru ba ejin da gya wadanda safiya na guba guba guta guta guni guni ijima mun yalo suna zai ji ya guni kan lokacin ya da ile ba ne firka alqasimi ya ji mini ya zai ji bo mini ya zai diya jo mini ngode a ga zai ile ba khilafa wuce ma wunde wunde wunde yake ba ruba wannan ba sha zuwa ga wuce yau ngode diga ko ko da ya da celle ba zai ni gan zai ni bugi jiji ma o dambo zai ni gan no waya alo jima de izanu e ji ali salati ni yau mu juma'ati ada yi sallah ya fuwa juma'a yau gajo lo juma'a fas'au ila zikri zarul bai a zalik bukharu lakum sharati jimma ma zai ji jimma ne ga zai ni ebe ko zai ne jijin maya yes hadisi suna bi dawuda wanda bugan sannan juma jama'a ya ji wani zai ne hmm. so aga da cin liba wanda ya zando rufu ga yawa min hmm. cin liba wuce ga yi cin liba na yi tazaru maji misalin ijtihadiyya na ba na gaskiya ce ne lamitu ɗaya hmm. ko na gayo amma ya eh, ba na eh, ki matsala yanke liban ga ta dudu zaujati matsala ke liban a hmm, zan dogbo me ke ta dudu zaujati ba zan doro mini bai da jigai da dimi gani ga wani mai ga aji gani an ta dudu ga dauna ne amma ba na aji mai zana aji go guni gan ni ka fo karbai wo jiyo go guni go ga aji mai to kuni ta dudu so san mula shi bi musamman ya ciya ya yi biyar sunan an ga yi ne kuyo nga limamu shinkiti da rayu guba ya ce yawon jingogu ne gan ngai rajiwa ngai rajiwa imamu shinkiti da rayu rin can wani ya zubi lafiya ci go shinkiti tsawon da rayu rin na da da wal bayani waje bayani a wajen raji na go guni gan ba shi kenan ba mm. a gogo ibn kasir ga zane gaji ya guji kwanin iji mini ho Ilaifin ibn kasir ba na wagunin yes a ga zai a ga sahabe yi ka zaɓi ba a da ce da hadisin ne ba a ga sahabe bai ne ban da sai na ali a ga wari ji kafiri nan sahabe yi sai sahabe yi a wari kafira musulmi ga la to na ce guwanin a ga sai na ali ba kafira ga hun minal kufurin faru da kafiri ya ba dicin wale sai ne ba yi shi nan don gura ta ya bago cin liba na shi babu gaskiya ciwo eh ngaya wazo iti lani tu wa maga ga gaskiya ci na zuwa ga sai ga gaza ile gan e ga kan zuwa ka kuno ga ga gaskiya ci na ga ke so gaskiya ma gaskiya lawa ga ya sheto anu saki tumun shetan ne susuna ngo do ga ibn kai ga ai guba da gintaro ba ne ga ga ga ne da jujun sana ke da gaskiya hunto ci mace ya sun ci ta gaskiya hunto ya zaja ne daidai hunto ci ko ta gaskiya ya Yi litun zira ummul qura wa haula ha, balli ma zai alaka min rabbika duka inam da fa ma balagta risalatahu yuballigha shahidu minkum alghaiba zan ga da wani wuya zan da wani no da ani za sun da labari diso ki da al'umma da aka hadu ni bugutai ne ba tun fi na agazi musse bambe nike ce agazi shi wuce da ani bigan man kana la misman alai wa sai daga ta tiyana mi ta ci wanda sabin shi na na ga zai ja zai zanni ga zai ja gagwa daga nono a ga zai ja gagwa tun daga yana fa kiyami no a ga zai ja mi tuba wuya ani za sun gangani be sabu shi no e bago ne ga ganza gwa tun daga fitina gambe yin kirkire yau ko ji yana ko ummaji da bata ne gallo ne na ga kafiriya ila idabo na gallo ne kafira yo nan ila imadabo na gallo ne fasiki a ga gallo ba da jiki no a da tiyana ba na ma ni eh, a Sheikh Salih Fawzan Fawzani wa ga sharan sharus na tinu jina page ga fa kaunuhum kulluhum fi nari la yadullu ala kufri inna ma yadullu ala alwa'id shadid hmm. ki mufarakati sunnati rasulillah e ga na ni za e ga na ni za sal mun ga firaku ne ba ta finona na lawo ga ne ba ta aje ki aje kafiriya unde lawo ga e ja gargadi ko e yabo ya sunna na jiki no na lugwano ji ana ko da bugu a lega bidiya ji matsayiri ne da ce kufurin da ce dalalun da ce masuya da ce kaza zan da ce jidawa zan da ce jidawa luba zan da ce da uzurin ya ji zan da ce da uzurin ya jaji sha le ko dan na bayani gogan ya ce matsala nan yani na sai bugu ya zuzu gogan shara kwata ya kafir gaskiya na sai kuskure na maji fahimta ya alu sunnati wal jama'a ja tsakani ya fira ku dala joto aga aga aga shara ita ci sunna wake ilu a sofi A súnà ńgọ́ ní ẹgbẹ́ ìlú àlò súnà yìí àṣàrà jẹ́ ìlú àlò fíwó ni kọ̀m̀píàtì mùtẹ́sílà yìí sẹ́nu ya àníyá Garafi bẹ̀rẹ̀ fídọ̀ yes odo ko àkídẹ́ súnà sókún jìkí à ya? àṣàrà ẹ̀dẹ́mí ni àwà àṣàrà maturidíyà ẹ̀dẹ́mí ni àlò súnà kọ̀ ẹ̀ misali gbá ya nàìjíríà wai mife wai kanuri wai bari wai kambari mm. wai fulani mm. wai kenci pato ya da yake bai kyayo onye hausa kenci yayo kawai ga gaga wa kenci kirkiya kawai ga gaga wa kenci a ga kenci kawai mm. ebo kibo general ne mu ne ga alayawo sai ga kune ga da shaharewa na ga abe ga yi zanne kenci zanne nufe zanne gbari zane kanuri zane kamuku zane bari-bari zane fulani ɓago laji ganewa din ma ne ne ya ga igama babun na zukun eji na mutazila ji da jami'a ji da rasu da ji a na kaga ya shayar shi ba ga sun na ga ya ko ya na ko mm. sai ka kuna kireta kuna zai tu a kai da salafu saluhi da ya tu ya ya luladi su yi kaulan wa malan wa kadan nan ka kuna ga shi shi nan a shaɗa ki fita can abu na ga e ya shara shi ya so ba sun na ga zila da jami'e amma matos ne ya so ya bobi da ya aliyanci ne ya ji alusunan albidai ya sai mu wani yana ko alayyar bani kuskuri wani za daga wagan a sha'ira turidiya a salafu salu kwalu ladisi da are all alusunna nan wani a sha'ira shi le sunna ba da nan da ciyo maturidiya le sunna ba da nan da ciyo amma le bayan a sha'ira shi le bayan mutazila gangani da jami'a shi ku yau ko alimamul barbari ga to gagwa sun al bai be sunna ya ne be tagwa sun ba wuyan sahabe biya ta biyu na ji no le ko mutafaza huwa shifa wal bayan wal amru al wadih ya musaga dana bayani maga dana lamari na matiye na gadana annabi sallallahu alaihi wasallam yugalu gwaluwa ji bayani ne jabe ji gboro na ibn ce ta Allah wuye ne jabe ji gboro bona ebe ga ne bayani ji yau ne ko ki da alumon ya da gana amma ga ke ya gan zai juma ke gangwana ne za su mu ja bayani aji wani wa garuwa tun daga ya tunye gwanin da gine gire-gire wuce shi wala ya zalu na muktalifina illa man rahima rabbuka a kun ki abu a fiye ke da doji ba sai zai ce shiga guyu ne ba na al-imam al-barbahari gato al-manarul mustaniru ya kone da aske na ci nono nínú àláàdá bàlárẹ̀bẹ̀ ìbú dẹni ó hmm. ẹ̀kọ́gá títí èétì láàṣí ńlọ́lẹ́kọ́ ẹ̀lẹ́ẹ̀ndọ̀ títí yìí kí ni àtẹ̀lẹ́nà látàfi tí ó wo ẹ̀bọ́ zèyígẹ́ dàzẹ̀ náà dí kí ọ dẹ́bà yòókù ọ̀nà àgbẹ̀wọ́gẹ́ yòókù tí ó rán àmẹ́lúdẹ̀tò èdò ọmọ ẹwọ́ kí wo hmm. ebo zai jige da zai ɗaya nuwa na ali bayamin ngo ne na laza de ba musun ce ga alquran gan bai suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ga sun alquran be sunna be ne sa ga nabi ta ci wurin da ta ne jinga de ba wu dan maga fanki uluwa na suku ga ji Allah kiyaye mu al imam al barbari to zai ga iyyakum wa ta'ammuq ga alim za sun ga iyyakum والتعمق وإياكم والتنطع ولا التعمق بها التنطع وما يزوجني يعكوتو annabi ga alakal alakal mutanatti wani zai jaji ya katuna zamun shi haji kiwa hajin alaka sai ce la ta fi jini ko ga ya katuna jini ya bomo wala ta kula lillahi ila alhaqi ga da ce ce to ce mu sai sai kiyo sai gaskiya zamani annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ci ba annabi zamu ci gan àfún kuma àzùn ọmọ àjíjẹ́ àrùn ọmọ àjẹ́ ń jíjà lánàtí gan wùn yá àjíyà wá lánàtí gan wùn àfẹ́ jìkì àmù lẹ́lì ọmọ àlẹ́lẹ́ à àlẹ́bì ga àṣọ wà fúrò fi àzùn mi mẹ́jìkì mẹ́jìyàn yìí ti mọ́ àná fọ́ndọ̀tì mẹ́fẹ́ fọ́ndọ̀tì mẹ́fẹ́ à kó dẹ̀ jẹ́ àzùn ẹ̀fọ́ lílànà àlẹ́bì zai magan ya ajiyawa na ni diga ta zawajin nisa mai jiyawo a cewa ne ga kiyo gan bai iya ka mutu ada ne diga ya waje sunne yau zane ga giya ka tu sun zane ga le zane ga le sunne yau ba nan da mini yau ba wanda ko wula lami toa e bogo e ze takin ba o ki aje tu da ba wuce ko kemina mm. mm. shi aji mm. a fe wa alul baiti a kiya giya ka tuta kiya ya boye ya alulbaito har tu babu na tuwa kiya tuwa kiya to ki ala da waji na ga imamu waji da ne ga yi imamu waji a ɗaya da adadi zai yalo a jinnan nan imamu waji a ɗaya adadi zai yalo nan nan waji a dan zarayi waji a ji kazan waji e min dondo imamu wani ne gulu la ta gulu fi diniku kemina na wasu bushi a cikin aji gulu gugwayen sahabe shi ala haji kina ala ta ji mutunci halul baiti na wadda da ke ji daidai ma sai mina mushaddi haji a yaji gulu da isbatin sifatin ta tarsu babu na su sanata da haɗe ya halittu shi nan Allah kiyaye mu sai mina ma mu'abtila shi a yaji gulugu tanzi wujin har su babu na da aka da tafilo ne wale ga waje da tatacin kawai izawawo wogo soko gorgodo ya tungu na walo na gorgodo ya kem na wawu na gado no gorgodo ya dijin na waji na gorgodo ya kem na walu na gado no amma ga ya waza ga me waza na wawa 100% lizatihi no na ji suna na biya nga le suku da fi ce bana ayakun Allah rasulullah haba ilai mimma siwahuma wa huwa suku da fi ce ga zando ne suku da fi ce ne wa yuhibbu mara la yuhibbu illa lillah wa maga wa za huwa suku wa an yakra an yauda fil kufr wa mafiyan da fana da ce su suka fi ce ba da zan kaza wallahi minu qala sai ce ga wanda kafirci wuce bwani na e bogo man wajo efubo don ma ya fuye yo mata wayo cica wayo zane kalita fi na kan ndo wayi no yi ba na nga ndede mcha tu soko ga ngambe tu chuyi na mitu ba na ma nga le ga soko be tu chuyi ba na la la tu ma zane la tu ya ndo na wa ga na nga ni bi sallallahu alaihi wasallam na maga ga za kwa fa alkiyani na maga imani ashhadu anna muhammadan rasulullah wani ko kawo ga sun ya ji ne wa zana da sun man ka na mustannan da man kadi mata zane sun yana zana ji hanjali ne sai inna alhayya la yumanu alayhi fitna ya bin zane ga da rayuwar wajen aminci ko fitina bai je waya fitan ya khawarij ya tsami ko irjawo ko rafidonci ko ko fitan da ci zane ga ga gubu a kida sakan da ci bi haju kulubu libadi bayna ibani min asabir rahmani ya gban ya ali ta yi da in sha'a a kamu wa in sha'a a zagahu imran ibn hattan dana imran ibn hattan ahlus sunnu wuce bai imran ibn hattan ummato yi ko amma ji faruwa in zagin da cingai bi da khawarijawa ne akidan kharijiya imran ibn hattan cikin wanda ya zagin da jikin wana yin zagin da fayo ba wula wuju ji a kida yin sunna yin zagin da cewa ibrahim da ta da kida ya wari jiji in ta ibrahim da ta da kida yin hawari jiji har tu babu na ibrahim da ta sai da to zalai sai na yi na cewa ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga min zil arshi ridwana inni la adhkuru hinan fa'asibuhu aw fal dariyati inda allahi mizana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ẹni lè ná rẹ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ tó ẹ̀chá ọ̀sọ̀ bá ya mọ́ tẹ̀bí skulu bẹ̀rẹ̀ náà aláàjì ní kàtó ẹ̀chá ẹ̀ gbẹ́ na tí kì í gbé ngwẹ́ ẹ̀ lọ́n yóò sún nẹ̀fà ngwẹ́ ẹ̀ lọ́n sún nẹ̀rẹ̀ ngwẹ́ ẹ̀ lọ́n yàbárẹ̀ ngwẹ́ ẹ̀ ni lápẹ́ náà na alhayu la yumanu alayhi fitna na aminci ko fitina da wa ngamba na wa ke fike ji ciya wa fe je to san ya halitta shi wa fe je gunya halitta shi ka zai ki da ya sabo ne fe fe ba fe ba alkhairi ya fe ba bu ya fe ba fe je to sai ya ku kuka ji annabi ga man yahmilu ni ila kawmi fa inna quraishan man dauni aw baliga kalam rabbi sai ci goyi to wato wa alaikum bi dinikum la atiq yawa yawa su adine ya fayin dole zangoci wa gabe gungan agwasan alkur'ani agwasan sunna ya nabi gabe lafa ko hmm. gabe kuralwe gabe kuti ya anabi goji gani ako hmm. eh da shara na jiya lazayumul barari gani be ayatul islami yan gani be kawaidi hmm. be rafi tawidi ji na. wa ba wuce shi wabi waje katon littafin aqida wangi ji ya lusulu salasa kawai larba kashuwati kitabu tauhidi al-aqidat al-wasitiyya al-hamawiyya at-tadammuriyya as-sunnatiyya ibn abi asim usul sunna imam ahmad Nambali, al-sa'd al-wafiya al-imam dani al-wajh fi bayan al-mahajja ya al-asfahani kitabu tauhidi ibn kuzaima alkafiyatu shafiya ya ibn qayyim wato ibe ji litafin naji a gidan salafi ashabu hadisi ya ashabu ni itika da mutul hadisi ko itika da ahlus sunnati ya al ismaili wa sharru sunnati ya al barbahari ga ba da litafin naji ga litafin litafin unje ta unje ta ne da bango dunu alaikum bil ati ka ga wani kini ene ya kpabi ala ci kuna wanda ya kuɗin da bango zuru da bango zuru a wani ga waya ene waya ga wani zamani a na biye na ga ajin aji na ga waga ajin aji na kansu na goyon biyu anabi ji ri, anabi ji wuridi anabi wuyan gbanu feji zikiri na wujare anabi ta yadda nu feji zikiri na wujare anabi ji malidu ko sahabi uji maji wujare anabi ji akida murji'a akida rijawu yau dai ga la Allah ko amma wai tun doruwa a tare ma ni wa gunya ni bijan ani da zuwa bijan ki da irin la ne fata da zuma ani sa sallami da buga na ga jadi ne aga jadi zamani a ani na ga gogo su wa su libna ta to da mu ta jo? kin na jadi bunu jirami ya shiga ai ka ga ki da yan jami bunu sofu akida yan jami ya jono kemina abul hasan al ashari aga to akida jo wannan to na abu lasan alashi albida yi maza bayan alula hadisi sun shatu ba jino so shi fagi wani wani lebi da wancin mai cina arewa ne abu mansur al-maturidi a rasu aki da maturidi yau gailanin kadari a jira a jira ya tishi yi ma abin juwa a nija shiga ya tishi ya zai su aki da yan kadari ya kadari ya nan bugawa ya zo jikiyar ebi ina ga ajin ne za a mena ne bisa a sallami na ngawar sun gambe bidiya ne da ya ya fi ba da tuwetu a kida shi ne ita ya da tuna shi ya zai bi da tsohon wuce ma mahalgi kuskure na gambe ya wuce bata a ne za a sallam ga inni tare kuma sai kuma in ta masaktun biyu lan ta dillu ba adi kitabun la sunnati me lugwaye ne ga kwaso ya gyana ita fiye tuye ci gangani da sunna ne الإمام البربهاري وعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتعربت الأمة وتفرقت واتبعت, واتبعت الطمأ والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول yakunu rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu min أحدثه من قبله من آل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس الإمام البربهاري سيتشو جنوج غفرة وعلم دبيبي أن الدين العتيقة sai dai ajini na ya ci kuna ajini na ba ko na kuma na ajini na ji zamani a nabi gangan bai sahabi shi na ajini yamma ana lai yoma wa sahabi ne mi ta ci ubai ne gani bai sahabi mi shi na ajini ya malam lam yarifu albadri yuna falai samina jini ne dai kuma badri na a gu ya ajini anan mun ji kiyaye mun ji ajini anan ajini ya na ji ta a jini gumi zamani a nabi zamani na ca ya shiga aliyu ma kuma tulakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakum al-islam dina aliyu ma yinan nan atmamtu alaikum nimati ma ni malada so baye ko hmm. aliyu ma kuma tulakum dinakum ya ji ya gumi yaye wa atmamtu alaikum nimati ma ni malada so baye wa raditu lakum al-islam dina mai da shiga ne musun shiga addini hmm. addini wuce ngai addini ne alaci kunan ma kane ni wafati rasulillah la yana ji faruwa tun zamani na nabi sallallahu alaihi wasallam na ila qatl usman hadda zamani na sayyidina usman ibn affan wa kana qatlu awwal al wuwa sai na suna ga chabe gigan wa awwala liftilafi nga mai chabe gigan giga kaka fataharabat al ummatu aluma ci aluma ne sa sun ci magugo shi wa tafarraqat mun ka mun ta ga bere bere wa taba wa tabaati tama idza ci mafi lami tu kodari wal ahwa a gambe tuye bai wal maila ila dunya da pipon royi je falai fali a hadin ruksatun fi shin ahdasahu zan don do a je ruksa zan don do a je sauki yenun sabe min malam ya kun alayya ashabu rasulillah yenun sabe ani sa san da mi ta ci bana aw yakun rajulin yadu ila shay'in ko da na shi wa sai da lo yendo ci a hadasa no to sabe na min a hadasa man qablahu na zan ci be kamin wunan wuce yan wuce tsami albidai mini yan bidiyar jona fa wa kama da san mutum na wayi ke zai tsawon sunan hausa a yi fa man za a mazalika da na gada ga irin na ganin aw qala bihi ko wace ga irin wuce nan fa kadar da sunata zannan wa suna reject wa khalafa al da na ma gaskiya ba wal jama'a ma ali al jama'a ba wa ba halbida da na ma ga bidiya mu ba huyo wa wa durwa la zil umma mi bi zannan ma gunu na salu mana na ga ibili zai ce guya limamul barbahari wadda ga imamul barbahari ngai rasul hanabila ti fi asrihi ngai ti shi hanabila shi bagdado zamanin cin wadda ga limamu abul hasan alashi a lutu ba limamul barbahari amma limamul barbahari uju to ga kan da wakibo akida bida hmm. na fi tsami kan especially through a shaira shi nan da samu dace sa ko fadi ba ya ci mishin wuce ma umma fitan nuno ci tsakanin hanabila gangani da sha'ira ji sarawi gagun da tuba na ta ta abu la san lashar wato tuba ji daga akira ya sha'ar yanco zan da ci sai liyoto wato tubu wuce wunja ko so tuba so nuji ke jigana sashen gula tuba ci da ke ada to boy kabaru wasu sun tsari mai buwa da to boye jiɓe kabaru Allah ya samu dace al-imam al-barbari ga wa'alam da bike anna jinal atiqa kida adina ya latiku na adina ba kona ma kana wa Fati rasulillah ngai yana ne gabe tun zamani na nabi sallallahu alaihi wasallam jahili na ila qatl usman na ba ka kuna sayyidina usman na al-jama'a no le ko ne cin le bandoro dano akai zamani abubakar to zamani sai da da kan karbe zamani alba karshe zamani sai na usman eh. amma an dawo sai na usman na ce ba tuwa ni shirri ma tuwa ni fitina ma tuwa aye da yawon sai na usman eh. a malaki ne alisun na tiwa jamaa bu da eje dushi nasiha da filiwa eje hmm. dushi nasiha da filiwa kana nabi sa sallam ga azumul jihadi ko azumul jihadi kalimatu haqqin inda sultani ke inda eh zorfu igoni ke inda ebuwo a shiro ga aje da shine wa da shi ba da shi ba ko ta sai gungan wewo mai waya ko ganewa ebo na oge yege ebeci wace ne ga da sai ga wannan da ba bo shi wai gunya nan nan bai na sai ga sai ga sai ga sai ga sai ga sai ga sai ga tabe a tabe ji tawa ki fundu fi na ka fami eh machawo machawo amma sayyidina Usman kana awwal awwal al-furqa sayyidina Usman ngai tabe yake gigan tabe gigan waji faruwa da sayyidina Usman shirar kudala ya ci mini abu ma hawari jiji ko? Hmm. mini abu iya ji ko? Hmm. sababi yana la ci ahu sayid na wasu da yahudin da ci daga yamman boye ga abdullahi saba a eh, ga ibn sauda wa musulunci lawu ebe ya filiyo amma ebe da sifin bore wuce da madina wuce sai ga gaima ya tiya mutum shi gina sayid na wasu mambo kuma ya ganna ga kpata ne ya budu lagun giyan mula musu ga kirkiri mu ya sayo shi ya mu da zai ji alamin tun shi ne ko wuna jahilin da ci shi Ada mu bo ibn sabain ibn sabain nako ko a cire gi sayyidina usman to ko ka kunun be le ga da je lan kare tuga wannan cha cha bi ci madina wanci da misra mutum misra an kun ji da dai no wanci na shi sai na fito ma go? lotto da nan ci ne la cha mu bude na a ci a ci da shi a ci ma sayyidina usman ba a cire wa ajin munazara da sayyidina usman ko nga yana Allah fili ono sai dai wasu to e ke wasu to sai na Usman tuna a ji fahimta yadda ya amma ba za be do shi sabe shi guza shi kanga amma yayi da shiga shi na su suku ai me sai na Usman attack amma sai na Usman karshe ya shi eh da shi malle mai lokacin yaji dokunan da ya sabe mafi maka kanga yanda ga planning na ji a chawo sai na Usman nan dan ba musu kun fitina biye kuwore ki a tsaye taciyan musulmi jo al-imam al-barbahari ga falai sali a hadin ruksa fi shayin a hadasahu dandun duwa je ruksa dandun duwa je sauke tiye nan tsabe jina mimma lam yakuna alayya ashabu rasulillah yana sadi alayhi sallam yi ta ci ubanin ta da jare to wa gan go kaida bol ka kune da ga da can le bani na da bi sahabu shi ga ta nan ga wada so man kana la ma ana laili yawma wa ashabi da hmm. ga ta tiye ne mi ta ci ubo ne mi bi sahabi mi na al-imam al-barbari ci ga aw yakunu rajul yadu ila shay ahdatha min ko shi shin wai da da na ko aw rajul yadu ila shay ahdathu man na aw to me zai da shishi. an da rajul yadu ila shay ahdathu min man qabla hu min zai yi shuzo takani en bidiya sun ga tsabi bidiya wucin wace zai ga bidiya wato wato ga ji haja ma kamar ahdathu wadi wadi lake wa ga wato su wala ji ganewa ke bin man da ila huda da ga yi zai loba wunan falahu ajru wa diladu wa ajru man man ko man da Allah da zai ga Allah tune, min ga kusa min ujurim shay'an hatta man da a ila dalalatin zani ga yi zai lo ginan fa lai wuzuru a wule tun a tati wa wuzuru man amila biya bi le tiye zai ga lotun gani biyu ne min ga kusa min azarim shay'a ebogo ga yajin bidiya mun a na diga man da safiya mai na zama lai saminu wa warar du na ta yabe da lamari nan wadda bashi bula yana ganye da tun zamu ce man amila amalan lai sa lai amri na fa huwa na na na diga kullu da bid'a yanzu na ta da jin na bid'u yo ta diga fa ma za ba da haqqi illa dalal ba gaskiyo yanzu ci da ba sai kiyo sai egi fa in lam yastajibu laka kaga go ga waya fa lam an ma tabi'una ahwa'ahum ce ga al-yawma akmaltu lakum dinakum inna na adini gumiyaye wa tumamtu alaykum ni'mati ma ni malada yazo baye wa raditu lakum al-islam dinan mai da ga adini mun sun ji gayi adini ye ebo ga ne adini zamani ani biyana wa adini yinan na sai ce yawa hannu za sirati mustaqiman mustaqimin fattabi wala ta tabi su bula fata faraka bikum an sabila ko mijin na gboro gaji ya emitu e bugo je ne ga bidatu hasanatuna wole ko na gamman wuci ko ita ci ubu ila ke mi ya na ke mi kai mi na ke ibn rajabi na wole don ko ba ta ga jilo a ta tiki bo kiya zaki al-imam shatibi na ba ta ga da bidiya wanja amma ali ibn abdul salam to al-imam al-qarafi to al-imam an-nawawi ajilo da bidatun hasana har tu babu na ali ibn abdul salam jakijin a bidiya classify da gutsun ga da bidiya ne wajibi nan a da bidiya ne mandubu nan a da bidiya ne mubawu nan a da bidiya ne makaru nan a da bidiya ne haramu nan ai wajibi ga sun wajenin sosu nan nawa ne zaune rai ba ma ji a ganci zugu a ga hannu ga man sanna sunnatan hasana ga man sanna sunnatan hasana falahu ajiru a zanaga ji sunna zanaga tsa sunna wa angina ga bago man ne maki ne ga hannu idan e sahu ta hadisi ki ki maso mi hadisin nan ɗan la ni bi cito hadisi ci ga hadisi wuce nan zan ga ci biya yi talaka hadi yanki ci hadi kaza hadi kaza ni bi ci ga aya sabe ci majiji zan sabin da ci da mu ci da ku dukiya nu jene bi ila ci sun ya ni bi ci am fe fa ba ni bi to zan ga ci guru jina wa de la dun sadaka dun musulunci ani za san da man wunnin dan ne bi ci ji ba ni da ke sun su to a la dan ga ne ci mun ji ga da musulunci wa da tsawon wa bi ce to sama ne ya ja da da ku yau ko mm. tó ti fàbí ibẹ̀ yẹn ẹgbẹ́gbẹ́ tọ̀gbọ́ wọ́n lè wọ tọ́ bí díẹ̀ jẹ́ àkó ṣe bídí àkídà yìí bí díẹ̀ àwọn jàmíyà jì bídí àwọn kàràmíyà bídí àwọn mùtẹ́bílà bídí àwọn àṣàyàrà bídí àwọn múrùjíà bídí àwọn kàwáríjù bídí fìlọ́kù dọ́là jọ bẹ̀rẹ̀ ní ọmọ dabo na bí dangowe tí ó àyẹ̀wò àkùn náà adìyà adìyà mini firan ku dala je bane firka da buna hadisi daddan guri ci za de jayo ko a kun hawa wani jira eh, eh. يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش illa li yabluga min dhil arshi khusrana inni la adhkuru hina fala anhu fa ala anu kalba imran ibn hattana Allah kiyaye yau ne ga da albidatu wani haya wa hadisi da dan gura sa sa yace kibo yace zan mu ya khawarij jo al-imam muslim suke ko hadisi da sai muslim dan gura sa yace zan mu ya khawarij jo shaykhul islam ibn taymiyyah min hadisi sunnati take ko hadisi dan gura sai yace zan mu ya khawarij jo ebogo kawai ga gaza bai ta bidiya su shiwozo ga bai su magu wa mutu bidiya wa shiwa ga mutu wozo ta ga dide o ma ke irailo bidiya wani wa ke irailo fiya ji da dide wato ma ke shi wani yoro no fiya bidiya ta yi mu malidu bidiyo fidawu bidiyo wazifa iri da su fiye jina bidiyo fidawu bata na ji ya ji ne musulunta ila ga su a ta gba ya san ka baru na ji ba wa alibiya ila eh, kullum ma zuka ta la ila ila la la ila ila la la ila bata ne ke bidau wa ma ke rike la da sakane bidiya gangani be ya da kararaji bidiya ne wani yadda nan ko ka cawa gaji ke kakan yi ban za da na soya nan na, lana wani ga ejiye na alewun ba na hannun wai jibriya yes shin ebo na wale tafabiyar sun gwaza wani wani lagos a wani hanyar su zai amma a gusalla nan ina ni za a sallama ni tasbiyu na egwa ana ni ga aji hakuru ya tasbiyu na ke egwa sun ji kiya sun yi tasabi a nabi sai ba amma wanda ya bane wale tasabi sun gwaza ba ni nan wani ba su ila ya dabo ila tasabi za wani ba bauta wani ladudu a ti gani amma dai ba larabe dabo ya zabe tasabi mai ce hadufin a isa sun ji ya wale tasabi sun guba wani wani kiya wani ba su fiya ko ko tasabi muke gya mm. a ne ba tasabi egwa na rufe ba da ke egwa yau jira ne ku ebogo wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. eh ezo to kai wani ba to tasabi to shi ta kuma na ground yawa a gusallah no a ga sallah ba zuma a jaji ibn yusufu da za mu ne ke sai criminal ci kwanci kwanci na kya da kya kya kan al-imam al-barbari ci gato faman za'ama zalika hmm. an ga da kan irin daga wancan mutu bibiya ne za da ci da kanu bo na tsana ko wato tsabi biyu nan aw qala bi kwa mutu ko ga ga irin wancan fa qad radda sunnata zanna sunna reject wa khalafa al-haqq wal jamaa sanan wa gaskiya ya jama'atu ba wa ba al-bid'a kuma bidiya laje mubahu huwa daru ala hadhihi al umma min iblis annama wa lagun ta al umma na ga ibili zane ga ga didi a sheba na ko ko ce ga ya dia bi sunne ba ne guno la al umma ne ga ga ga ibili so ya bu da zani dore ibili makiri so ku Allah ga iya bi ga inna shaitan lakum adu fatakizu aduwa shaitan makiri ga jiyula makiri ko hmm. amma ga nan wa lauza ga musuluncin wajen wa lauza ga wuje lima wa lauza ga alkhairu wa lawa hmm. alalimai guwa lawa ta mina waliye munafiki shi hmm. a jaddan ja musulmi ga kafiri nan a can ga ulama usuri shi a jaddan ja ya kiyo ya musulunci da ngoje ga gani ko ebe na kafiri ya ɗaure lamarin a cikin amma munafiki su ya ce hau labi waje hau labi waje daga wata jahumul adu fazarhum hun Allah da bago su biya ga mai bidi amma ga ga bidi a wani sun fal mai shiranci kawai ya gami mun usul ya al-sunna je al-wajiji babu ya al babi ya al babi ya al babi ya al'imamato, babi ya fadalus sahaba babi ya ahlul babiyan al'asma sifatu wani ko babiyan alwadu walwa ido bai na ibi ya je lo matsalar na je wani da na ga leusulu na ji ba na ga yi kiyo ya idan bidiyo tabbaga wun ya jiwo waje dan bidiya ne lokura nan dan bidiya ga wani lokura amma so ta ta ebo ni wa leusu good wasu inda na usulu sunnati inda na ta mazu ma kana laya sabu rasulla wasu suna bayan ga kiyo lagu wasu yana sabi ani sa sun bai sabi ta ci gona wajen yana ko e bago waje alul bidai wa mu ga jiki mu ga fe lo kurama e bono le ga e lo ya na uti lalawa ga zanin a zanin wa ja lu suna ne amin o lo kurama wa da kafiri ngai tu pata kafiri ikali pata kafiri soja ɓata ya kafiri a shara ɓata ya kafiri sando na ji votin ya kafiri eh yau na ji ma a shara ɓata ya faru faja kayi la jinti ɓata kara gabe ba ja ji ka yi da lole na ji ne beno ko sai ci sunna ni buju do to bo za ne lokura mu bi ta ji za ne yo ko la ji ganewa no ngwai wo jeje a da littafi bai yi usulul bidai hmm. ilmu usulul bidai ya ali ibn hasan al-halabi hmm. ada qamusul bidai na mashi ba su salman hmm. ku ka da littafin albani ne wo da littafin naji wo ji gane ku al-imam al-barbari ma bi kek wa bi wa bi lo wa bi lo ganne shi boro ya daga shi shi imani e guyo bi aqide bi tun wani bebe tunguri wani kebe yasin dede mato zanna su daga ake da ya murji wato ce ba to zo ba ba na ga imani ji ga tsoci e be sunan ji wani be sifa ji un e e ya sifa ya tsoci ya umale un ya sifa ya ci, ya ne ngole zanna su daga ake da yake da su daga ake da yan ya jo ba na ga shi shi wuci ga wuci musulmi kafiri ebe tun ka ba ilimi ne ba umar lami to ebe ci kagun jile bayan sai ci ba umar yi sallayen juma to sallayen idi to sallayen hutu zumba ya albaru ga ni bai alfajiri na sanaji ke sanazu umar ga gaza umar ga gaza ga tun ka ba ilimi wani wa tiyani ga nasu daga ki da ya kawari janco daga cabo da su ba yan naji usulun kibaru rushe ne wadi kinan wadi dai juna. wani to sun yawa jinin ma na kin gama ke da goya da shi ciyan musulmi jana al-imam al-barbari cigan ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة وعكيك أن يتبع وأن wa وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عرف ذنقاجي yamma taraka ashabul bidai min sunnati yene bidiya shi lugwa min ya sunnona wa ma fara kufi dan da yana adan da musulmi jina fa masaka bi da wasu yan wuce nan fa wa sahibu sunna zanaga ahlus sunna wa sahibu jama'a zanaga ahlul jama'a wa ake kwanyi taba magwa na tu zalana wa an yi ana ma tu ma ju taimako wa an yi fasu amma Wa ta wa wa ni mun ausa bi rasu da nama dan mizda ni sa hmm. sun ji wasu shiga gwata nan sai wa ga ga wa ga chafi da ya sun sunna jini most ya masali da jaji a tuye fi kutubu ya ki da ya suna wani wai da sababi sabaki bo ebo na eji alu bidai hindu ciji na je layan da tun ya abun na lugwa nan ebo na zando ga sun a ci lugwa ya lugwa ya ci ya ci elu ya ci e ba be ci waje a bele musun jaji kiyo tun kadu uwa ni islam ro to uru aga ga be musun ki ya ni ni ni ni ni ngamma la sun ce guto ngamma la ci ma be ce gaskiya bu a sun je elawala sun adini benin udukulu fi silmi kafa الإمام البربهار ومن ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة لأنك yanayin bidiya shi lugwa mini ya sunna wani wa ma fara kufi bayan a gabe musulmi shi nan fata masaka biyu zane ce da kwa sun yan wuce shi nan fa wa sahibu suna zane ga alusunna wa sahibu jama'a zane ga yi sayu jama'a wa ke kwan yi taba ngwala na tun zanne wa yi ana ma ju muku wa yu faza ma gwata wa neman asabi rasul zanne hmm. da min zai yanin sa sun je wasu ci ci agwata nan nole nole da yayin shiga sallam a ga a ci a sai zane a ci a ya fi na buwa a na daga hun man kanu alama ana laili yau zai ta ce yin da zai tace yana mi tace wai na nagan da sabin shi na. anabi sa sun ji wasu yaci zala kwa san jama'a anabi ji wasu yaci ya lagu sun gaskiya yana wa anabi tace wani bi sabin shi nan ba ne gan nan ma yi da sai biyan gube wa wayi limi yau do ga hanya anabi bi sabin shi tace ubu amma jahili sun wale mun da buka jahili mun da kiyan mun da daidai na tsawa wa sai le ga wato yana na anibi ta a kuma sai ya ku ba abu ya kwace alhali mun ba abu ya kwace ne ba ce na oke dai bukatun wala kuro je wala mi ya gaskiya wancan ho e bana ci na gore ji na ko amma wa fi wani gbon ya wa zaji ba ko zaji ali ba ko kaza ni ko kaza na gore amma gwala wa gaza na gwaso ne ci kara nan ko? dan kogai caki da yana lusun nasi wajen mahile wa ne ga eto arkanu ya al'imanu mutuwan yi an tuni na billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomin akhir wa an tuni na bilkadar khairihi wa shan da yabunan na dami usulun imanin aqida ya ahlus sunnati wal jama'a jo le ga a ce tuye ya rika da gutun su yan musulunci ta ta la la wannan rasul ko salla azu zakka haji ewo musulmi lu kiri gangani de da yaji musulmi ne aqida ya ahlus sunna jo a ce tu falalla ya sahabe jiye ya bada ta na ga la kad radiyallahu anil mu'minin ta ce da biyo mu'minin ji izi bai wani kata ta shajarati ko لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم زي بيزم ربنا يقول هذا ربنا فيكي يغفر لنا فبي وليكوان الذين سبقونا بالإيمان فبتيبو ابن الرافضة جعل اي أيجي فاقا نبي تكو لما لسنا يوا سنة كنت غاني أكو أهل سنة جي ede kiyo eke de boya sahabe eke de بويا zami jiya صلى الله عليه وسلم ko ebo kibo ebo ne wa sibuji annato ceya alu sunnaji eh la da diga ceci ya wani wallahi la suna wa yusna fadu biya ko kulir Allah, abudu rahmani ayyamma tadu fa laula asmaul husna ebo kibo ebo ne jami'a jami'a da sunaji ya ceci jami'a jami'a su ci afne ta wasu ahlu sunna ji iya dabi wata fati yanzu ya ci bayanin arrahman ya Allah shi sawa to ya tura mani wa da ya tafi ala shi wala tafi ala shi ya tura mani Allah wi biya wa yadu Allah fawqa idihi Allah wa bi fa'al kiyani wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa تيتي تشيل سما يجي ينزل ربنا إلى السماء جنافي في الزاخيري من الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير دعاق الله إلى رجلين تيتي مثل بذا بذا بغضا يقول لا آه، دوما الآخر زينين هذا ما شوك لا آه، وما يقول جل هو ما دا الجنة فوكيبو ابن متزلا متزلا أشائرا غنغني بيه mutazila asha'ira jami'a ta rafida hadi istiraku ya kin yi sifatu yabo ne muta akiru ne rafida ji a da aki da yake zalu gobe abin ba aka zama farin rafida ji ya gwa da daga yin sifatu ya gina da yin sifatu a'a no ya na ko wa da ne ga mini na alusuna je jibe na zugu ta to la islamu ka mu ne mai so ya ko addinu nasiha kunna liman kala lillahi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihi al-sunna ji ege da ci nasiha masu soci ani za a zuwa musnabi ma mamun go ga da ci nasiha la go sun togo soci sakano bi wato fita gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga azamul jihadi azamul jihadi ko kalimatu akin inda sultan jahil ke inda ita ugo ji wa sai ga shi ba ce wace gawa da tun anu a suna yi masu kun egu ego shi ebe ebo da sahabe ga anibi anibi so ki ga ya abe da ego shi ci daidai shi sai ci maki haki amma su sa ga ya kuri ji a tatan yanar alhaudi ya kuri ji a ga anibi ya fala nuqatilun ya gun anibi ga ma ka mu fi kuma su a suna na da mini usul ya suna suna ya wajibu ebo kibo ebe na khawariji da mutazayyilin na so ba alu sunna ji a ga da ga jihadi ta ce to ya kaba'iri umaji tuba ya fiye kaba'ir wuce ba kun ga da alkiyami na jule tu kaba'ir na la lalla umaji shirka wanci kwa umaji kafircin ci kwana wa ba su ya ci fadi ba su ya ci a azaba ka su ya ci magajin azaba wa guna ogun sai luwa inna allah la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma dun zalika liman yasha'u wa yau maga tubu jani zugu fani in ga tubu daga yau shi kenan shirka wani to shirka ya tuba ji da ya ba ni shikenan amma ka wuji tuba wace tuka ri na ji shirka ne ta ba su ma da zalika limai sha ci ta waki bo ya banna asali na to a khawari yan da murjiya ya ji kiyo ala sunna ba annan so ciya sunna mago ala sunna ja ja ga imani e yo bi aqida bi tu allazina amanu wa amilu salihati ta waki bo ya banna murjiya shi a ga kiyar a ga yato da miniyan imani ba wali al'imamu albarbaru ga labasa bi salati fi sarawili ga laifi da sallaji ta takawa a da sashen a wali ga kiyar eh sashen a gari ga yi sallajin takawa a kemna ji katon gani a nina a suna italiya ba ya zai ganzu zaji kasuru ẹwọ́ tí ibo ìwọ́n tó ṣe alìbìdé ìṣìgán káfúrú ìṣìgá káfúrú náà wà wà ní mímínà kí ní àdùsùn àgọ́gá ìdàjá àlùmọ́sọ̀ alùkùfẹ́ni wo ẹgbẹ́ ní ṣí àṣíyẹ̀ dẹ́gbà àlùmọ́sọ̀ alùkùfẹ́ni à pàtàkì yìí nà yi ìmájà gẹ̀gán ẹnìyàn mafari ta tí ẹ̀ zọ̀nà ńlá ọ̀lá tó ṣe jù ní kí أول wajibin alal الأبيد ma'rifatu rahmani bit tauhidi yamu fali gala Allah jini ke jo inna ka ta tikon rali kita fale kun halu mata dumi na shahadu an la ilaha illa Allah yamu fali na kan shi na aje alai da ta da wajibu ta bi gaske na sai Allah e bo e bonna a sha'ira ibe mutakallimu na ji a ga mai a ga yamu fali na ka kan na nazaru wani da cin bole ko da ji tunani ko alqasdi ila an-nazar da ci maga duk ne ne batan wani ba wani alis ne ba wato yan wuce na shi albire ji mafi fiye wuce na zamu ci ya ce ya mini suna bu na agwagi bu ba guyo ko wato yan wuce maga motsi da fiye su fili tafiyan akirin alusunnati wa jama'a ji bo sun sha Allah ta baraka katon yau wani gadi na tsoci alaluya wani mai gashi na tsoci fadi mabiya mabika ashhadu an la ilaha illa anta fi wa atubu ka salamu alaikum rahmatullah